قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين annabi ibrahim ya ce masu hakika kun kasance ku da iyayenku waɗanda kuka yi musu biyayya kuna cikin ɓata bayyananniya daga tafarkin gaskiya